Da farko dai mun zaɓi cewa mun tabbatar da gotocin da ke akwai sun kasance suna aiki tunda muna da magudanar ruwa da ke bisa jerin babbar hanya. Don haka ne muka ɗauki aniyar yashe dukkan dattin da ke toshe waɗannan magudanar ruwa kafin ma mu fara yin waɗansu sabbin gotoci. Yanzu bayan haka kuma za mu yi nazarin waɗansu ayyuka da za mu yi domin a lokacin ruwan sama al'ummar filinge su sakata su wala. les gens soient à l'aise dans la ville de Filengue pendant la saison de pluie. To kowane guri ake son a cimma ta hanyar waɗannan ayyuka magajin garin Filinge Abdullahi Alhaji Manasara ya bada amsa. A takaice kamar da kuka sani a lokacin ruwan sama garin filinge yana da matsala tunda ba mu da hanyoyin magudanan ruwa saboda jan aiki ne tun lokacin da muka fara aiki mun yi ƙoƙarin shirya mahawarori da kuma wayar da kawunan jama'a ta hanyar tallafin da muke samu daga abokanin hulɗa a shekara da goma uku. Bayan haka ne muka fargar da jama'a domin yashe gotoci tunda duka wanda ya san garin Filinge ya san akwai matsala a lokacin ruwan sama. Ko barci ma ba ma yi saboda inda ruwan sama ba sa wucewa a cikin gari to akwai tulin matsaloli da suka shafi cututtuka bayan kuma cututtuka cututtuka abin yana takurawa. har ila yau muna nan akan batun tsaftace garuruwa amma a doso inda hukumomi suka girke kwandunan shara na karfe a cikin unguwanni daban-daban da manufar tsaftace garin to sai dai kuma mutane ba su amfani da waɗannan kwanduna hukumomin garin sun ɗauki matakai domin fuskantar wannan al'amari hamidu ganda jami'in kula da tsafta a ma'aikatar magajin garin doso ya yi wa wakilinmu na doson dauda hassan ƙarin bayani A bangaren kwandunan shara da muka aje a ko'ina ba a saka shara a su, A wani lokaci ma yare ne ake baiwa tafiya zubar da shara waɗanda maimakon su zuba sharar a cikin kwandunan da muka tanada na shara sai su zubar da ita a gefe abinda yake haddasa cinkoso na jirga-jirga da kuma haddasa cinkoson shara da ledodi. Wannan matsala ce da ta shafi kowa. Akwai jami'an kula da tsafta da muka kafa wanda za su rinka kula da waɗannan wuraren zubar da shara waɗanda kuma idan suka tsinci mutum yana zubar da shara ba a cikin kwandunan shara da muka yi tanadi ba to suna iya su ci tararsa jika hudu ko jika biyar har zuwa jika goma sannan bayan haka kuma muna tilastawa mutumin ya kwashe sharar ya zuba ta a cikin kwandunan shara ko kuma wurin zubar da shara da muka yi tanadi. ou bien dans le dépotoir conçu en maçonnerie.